وتابعيهم بإحسان إلى الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da arzikin saduwa a wannan masallaci dakin allah mai albarka gidan mai gari alhaji shehu awak ke nan unguwar gra allah ya gafarta maka da rahama ka ci abin da ya bari a yau safiyar goma ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ta hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya inda muke karatun alkur'ani mai girma da tafsirin sa daga cikin suratul hujurat yau za mu zora daga inda muka tsaya in allah ya so أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحتق أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم Allah ce ya waɗanda suka yi imani kar ku rika ɗaukaka muryoyinku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawl kuma kar ku rinka bayyana magana gare shi ka jahri ba'dukum li ba'd kamar yadda kuke bayyanawa a tsakaninku an tahbata a'malukum saboda tsoron karfa aikinku ya bashi, wa an yi tumla alhali ko ba ku sani ba إن الذين يقصون أصواتهم عند رسول الله حقيقة waɗanda suke saukar da muryoyinsu a yayin da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ula'ika alladhina imtahana Allah qulubahum bi taqwa waɗannan su ne waɗanda Allah ya tantance zukatansu ga takawa lahum maghfiratun suna da wata gafara ta musamman wa a azim da kuma lada mai girma hadisi ya tabbata a cikin sahihain cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan abin da ya faru tsakanin abubakar da umar wanda muka karanta a wancan darasin ya sa dukkan su kowa ya shiga taitayinsa kuma idan suna yin magana sai suna yin magana kasa-kasa wanda har ya sa abubakar radiyallahu anhu ya kasance idan yana magana ya ce ya rasulullah ba zan sake magana da kai ba sai magana irin ta wanda zai yi sirri ga dan uwansa ko a ina ne sai zama idan yana magana sai manzon Allah ya rika sunkuyawa ya je kusa da kunnensa kafin ya je kusa da bakinsa kafin ya ji me yake cewa da tsananin biyayya ga Allah akan wannan aya hadisi ya tabbata kuma cewa wani daga cikin sahabbai ya ce masa sahabi ibn qais ibn shamma sahabi ne mai daraja ana saukar da wannan aya sai dai na zuwa majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya kwana biyu manzon Allah bai gan shi ba shi kuma duk wanda bai gani ba zai tambaya ina wani sai ce ina sabi sai ka ce ai ya gida ya daina fita yana ta kuka ya ce shi aikinsa ya ɓaci ya zama ɗan wuta saboda Allah ya ce duk wanda yake ɗaukaka muryarsa sama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam aikinsa ya ɓaci haka shi kawai shi ya san ya zama ɗan wuta tana ta kuka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku je ku gaya masa cewa aikinsa bai ɓaci ba wa annahu laysa min ahli nar wa annahu min ahli janna Sai da shi shi ba kan wuta bane shi dan aljanna ne saboda shi a ɗabi'ar sautin da yana da murya babba ka san akwai wanda ba wai daga son sa bane ba zai iya magana a hankali ba dole sai dai daga murya to shi ya san in dai an ce yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam kasa da ta Annabi muryar ba za ta karbi ba ya ta karbi haka ba ka kawai sai ce shi kan da shi ake don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya masa sahabbai suka ce sai ga sabit yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata amma tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa tadkhul aljanna sai baka farin ciki da albishirin da Allah ya maka cewa zaka yi rayuwa mai kyau kuma zaka yi mutuwar shahada kuma zaka shiga aljanna sabai suka ce sai ga mutum ya fara daga yana laifi yana kuka a gida yana tsoron shi dan wuta ne sai gashi muna ganin shi a tsakanin mu muna ganin dan aljanna yana yawo tunda duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tabbata gare shi yace kuma za ka yi mutuwar shahada kuma ka yi rayuwa mai kyau rayuwar jin daɗi da rufin asiri mai kyau da aka zo lokacin da kwana ya kare kuwa haka Allah ya shi ilhama ya gane cewa lokacin sa yayi a wajen yakin yamama lokacin wato abokan gaba su musailama al-kazzab sun shiga wani wuri sun kulle kansu ya zama kamar kejin mutuwa kana zuwa kusa da wurin za su gama da kai shi ko kawai sai ya ɗauko likafani sai ya naɗa a jikinsa ya sa wa likafanin turare duk irin abin da ake wa likafani da gawa sai ya naɗa jikinsa da shi kawai sai ya zo ya shiga shi kenan ya je aka kashe shi yi shahada wannan likafanin nasa shi ne abokin tafiyarsa to kaga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata gare shi wannan yana nuna yadda sahabbai suke taka tsantsan idan aya ta sauka za su yi aiki da ita fiye da yadda duka ke tsammani mu ne yanzu aya sai ka zaɓi wanda za ka wanda daidai da sauran ka kafin ka yi aiki da ita su kowace aya ƙur'ani sai ne suka yi aiki da ita irin yadda Allah ya ce a sannan wani lokaci ko ma suke ji ko a aiki da ayar ma ba daidai suka yi ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya waɗanda suka yi imani kar ka ɗaukaka muryoyin sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta ji jihar lahu bil qawl kuma in za ku yi magana da shi karku rinka bayyana magana kawai kuna magana kuma da ku yi magana da ku ku rinka magana da alama respect rinka magana tare da nutsuwa ku rika magana tare da sanin manya kuke magana da su kar ku goyi don abokinku ne kula harkoki da shi a ya fi karfin ba yadda kuke magana da juna haka za ku rika magana da shi ba wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala a la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'd kar ku dauka idan za ku yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kuke magana da juna ne wani wane wane a yake Allah ce ba a ce masa haka shi inda za a yi magana da shi sai dai a ce ya rasulullah ya nabi Allah ba za a ce masa ya muhammad shine ma'anar la taj'alu wa ar-rasul bainakum shine ma'anar wala tajharu lahu bil qawl har ku rinka idan ku yi magana da shi ku rinka bayyana magana gadau rabba ta ka bayyana kuke da sauran mutane ka jahri ba'dukum li ba kamar yadda in za magana da juna kuke bayyana magana an tahbata a'malukum wato yadda an a a'malukum ku rika jin tsoron karfa aikin ku ya ɓaci ko kuma ne Allah a tahbata ku yi hakan don kar ya zama aikin ku ya ɓaci wa antum la tashurun alhali ku ba ku sani ba ku kun dauka daidai kuke yi sai ga shi ashe ba daidai kuke yi ba innal ladina yaqutuna aswatahum hakika waɗanda yuqtibuna aswatahum suke suke kasa kasa da muryoyin su idan za su yi magana ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum litaqwa waɗannan sune waɗanda akhlasa Allahu qulubahum Allah ya tace bukatansu ya yi kan ɗaya da lailaya sai ya gane su suka cancanci a sa takawa a ciki don haka sai Allah ya ba su takawa lahum maghfiratun waɗannan suna da gafara ta musamman a wurin su wa ajrun azim kuma suna da lada mai girma Allah ya ce waɗanda ya tace zukata tace zukata shine a yi tankaɗe da rere sai a gane zuciyar wani ta dace zuciyar wani ba ta dace ba sai ba za a ba to haka Allah madaukakin sarki yake sanya saboda ya nuna cewa takawa a zuci take ya tabbata cewa an taɓa rubuta tambaya ga Umar dan Khattab aka rubuto tambaya a rubuce cewa rajulun wa rajulun la yashtahi ma'siyata المعصية ولا يفعلها afdalu am la yashtahi am rajulun yashtahi al-ma'siyata wa la yaf'alu da mutumin da wanne ne yafi falala ne da mutumin da baya sha'awar sabon Allah ballantana ya yi sabon da mutumin da zai ji sha'awar sabon Allah amma sai ya daure bai aikata ba wane ne yafi falala da mutumin da shi zuciyarsa shaitan ma baya zuwa ballantana ya kama ta hari ya ji cewa zai aikata laifi da mutumin da shaitan zai kama ta hari sai koli shaitan din wanne ne ya fi sai umar dan khattab ya rubuta amsa ya ce innal ladhi innal ladina yashtahuna al-ma'siyata wa la yaf'alunaha ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa ya ce waɗanda suke shaitan ya kamo su hari a kan su aikata safo sai su yaƙi shaitan ɗin su haƙura ba su aikata safon ba waɗannan su ne da ya kawo wannan aya su ne waɗanda Allah ya tace zuciyarsu ya tura ta kaba a ciki kamar da kuka ce ne wanda shi wato safo bai ma zo masa rai ba a wannan ba gwada imaninsa ba ba kuma yi masa jarabawa ya ci jarabawa ba to amma alladina amtahana Allahu qulubuhum sune wanda aka yi jarabawa suka ci jarabawa wanda bai ma ji ba wannan ai ba yi masa jarabawa ba ballantana a gane cewa inda a ce abun ya zo masa zai yi ko ba zai yi ba amma wanda ya ji kuma ya samu dama amma ya iya hakura bai yi ba wannan shine wanda aka tace zuciyar da domin takawa lahum maghfiratun waɗannan suna da wata gafara ta musamman gafara ta musamman ita ce tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya yi maka hisabi ke ce duk abubuwan da kake yi na laifuka da duk inda ka samu cikas a abin da aka umarce ka wannan duk an yafe maka kafin ma a zo maka hisabi wa ajrun azim ma zo kuma sai a ce yanzu kawai za a biya ka kai. ya dace da misalin da jiya muka bayar yadda a nan duniya ake keke da keke duk wanda ya maka aiki idan ka zo biya ka tsaya ka duki ba aiki ne to ai nan baka sa kaza ba nan ba sai a rage da cikin kudin aikin ka kuma a cikin aiki ka yi latti baka zo rana kaza baka ko ka yi fashi sai a cire a ce ko kuma abubuwan da aka yi maka na ni'ima sai a zare kudin a ciki daga cikin an baka gida za ka za a cire kudin gida daga ciki an baka mota da aka zai a rinka zare kudin mota har a gama biya ba haka ake ba gwamnati daga ciki an baka alawar na kaza na kaza na kaza za ka duka ya shiga ciki yanzu ba za zo sai an cire su kafin a yi lissafi kama shi ubangiji madaukakin sarki idan ya zo duk abin da ya maka na ni'ima wanda ba wanda ya yi wa wani ni'ima irin ni'imar da Allah ya maka sai a ce wannan ni'imar da ka ci duka cikin sani sannan kai kuma sai a zo a ce to amma kai duk da wannan neman kai kuma ai kai kai kaza kai kaza kai an ce kar a yi ya ce to zo an ya ta kaza sannan an ce kai kaza da kaza da kaza ai baka yi su a cike ba akwai rana kaza da baka cika kaza ba akwai rana da kaza kai sallah amma duk ka cike ta da tunanin duniya baka sallan ma kawan ba sai ba amma an ya ta duk sai a ce an ya ta sai kuma ɗauko ladan aljanna sai a baka duk da haka shine lahu maghfiratu wa ajrun azim shine wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima shine ma'anan wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim don haka Allah madaukakin sarki ya tanadar da muminai gafara kuma ya tanadar musu da lada mai girma a cikin waɗannan ayoyi muna fahimtar yadda Allah maɗaukakin sarki yake jan kunnen mu'minai akan kansu ka ɗaukaka muryarsu idan suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da ya bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bashi a tsakanin mutane dole ne idan mu'mini suna tare da shi su ba shi girman da ya dace da matsayin da Allah ya ba shi sannan kuma idan mutane za su yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a ɗaga murya a su fa'ida ta biyu ita ce wannan matsayin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da har yau idan ka je masallacinsa ko ka je jikin kabarin da inda yake kwance ba ka zuwa ka kai ka daga murya kai magana da karfi kuskure ne wani lokaci za ka ga ko in ka je wurin ko ka rika gani a video clip waɗansu sun je gaban annabi sai suna kuka ko suna magana da karfi a jikin kabarin jazaba ta kama su ke su ta hayaniya ko su ta ihu manzon Allah ya san ba a masa wannan in ka je ni kuwa za ka yi sannan abu na uku in zaka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka rike ne a lissa kamar yadda in zaka masa magana a gabansa wanda za ka ce ya Muhammad ba to haka a yanzu ma ko a waka ko a kida ko a hayaniya ko a sunan zikiri kai ta jijjiga kana faɗan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam babu alamar ladabi kashi ka shiga jazaba kun ka shiga halara wannan duk ba a yi wa mutum Allah sallallahu alaihi wasallam duk za a yi magana da shi da yana da rai da kuma bayan wafatinsa ya ce Allah ya sa mala'iku suna yawo a duniya suna karɓo mun salati ka duk wanda ya mun salati za su gaya mu za su kitar mu har sahabi yake ce masa ya rasulullah ta yaya za a yi a rika gaya maka salatin mu alhali ka riga ka riga ta cinye ka yana cikin ƙasa kamar yadda sai ce a ce ai mu annaba ba kamar sauran mutane ba ne Allah ya haramta wa ƙasa ba za ta iya cin naman kowane annabi ba to ballantana shi alaihi afdalu salatu wa tammu taslim zaka ko salati ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ce ya Muhammad ya Muhammad kai ta irin wannan abu wannan duka rashin ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tahbata amalin zai iya sa aikin ka ya ɓaci wa antum la tashurun kai maka sani ba kai ka ɗauka aikin ka daidai ne alhali aikin ka ya ɓaci haka ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kuma dan khattab ya taba sa aka kamo waɗansu baki ne suka zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suna ta magana da ƙarfi sai aka kamo su yace kai daga ina kuke suka ce ai mutanen kaza ne ko ba yan gari bane suka ce mu baki ne yake wallahi da ku dan gari da na an kwantar da ko an muku duka yake kuna ɗaukaka sauti a cikin wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ba a yin hayaniya a kusa da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ko da a nesa ne inda za ka yi magana sunansa za ka kira to ka yi magana a cikin ladabi amma ba za ka yi magana a cikin hayaniyar da za ta sa a nuna akwai rashin ladabi ba idan har za ka iya masa rashin ladabi a yanzu to inda a gaban ka kake ma haka za ka yi ne ai ba bambanci saboda tsaba hayyan wa mayyita sallallahu alaihi wasallam da yana da rai da bayan wafatin ka yana da tsarkin da darajarsa kuma ba abun da ya na darajarsa kana fahimtar wannan la tarfa'u aswatakum fawqa an nabi malamai suka ce an wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne saboda matsayinsa sai aka ce duk wani wanda yake da matsayi ma a wurinka idan ka zo yi masa magana to karka rika ka murya kana masa magana ba tare da nuna girmamawa ba iyayenka suna ciki mijinki yana ciki malaminka yana ciki shugabanka yana ciki wani wanda yake da wata daraja ta musamman to zai ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan darajar tasa sai a nuna shi ma a yi da ɗinsa ba zai zama irin na annabi ba sallallahu alaihi wasallama amma ko ka zai zama kamar sauran gama garin mutane duka iya wa kanku idan za ku yi magana a gaban iyayen mahaifiyarka mahaifiyarki mahaifinka mahaifinki an sa ka wani abu ko an sa ka wani abu wanda baka ji daɗi ba to karka ce ni wallahi ka za ka za ka irin wannan yana iya sa kai ma ka je ka fada a cikin haɗarin abin da ke cikin wannan aya har ka yi magana da shi kamar yadda sauran mutane za ka iya ce musu ni ban yarda da kaza ba oh. haka kuma in za ka kira za ka kira mama ah. ya kamata ki yi magana da alamar ladabi ba magana kamar da za ki yi da kowa ba to ballantana kuma miji ya eh, ballantana miji mayanin da za a share a jefar da abin share shi cikin ai tsaye da hali ne kawai su rika kiyayewa kwarai da gaske su rika kiyayewa eh, musamman kuma ma wata za ka zo sai dai ka rika jin sautin da ba ma jin da mijin inda za su zo ana wani abu na hayaniya sai dai ka yi ta ta ta ta ta ta shi kuma yana shi tana ta yi to Allah ce kar ku ɗaukaka sautin irin haka saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine wannan matsayin nasa da aka ce kar a ɗaukaka murya shi kuma sai ya sambar da wani abu na wannan matsayin ga miji ce ki girmama mijinki har ma a wani wuri ma za ki je na faɗan cewa darajar miji wani abun da da shi za a yi zai ce a yi wa miji ne Inda a ce za a yi kamar sujada ce inda za a yarda wani bawa yawa wani bawa jada ba zan ce ni abin da zai ce mace ta yi wa mijinta to kaga darajar ta kai ta kai makura saboda ka kullu kiyayewa sosai wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba li ba'd amma sauran mutane ana magana da su to ya halatta kai magana da su da kai za Allah ce li ba'dukum li ba'd in dai matuƙa ba magana bace ta tsokana ko magana ce ta a wuce gona da iri ko magana ce ta faɗa idan kawai don mutum ya faɗa ka faɗa ka nan ba sai ka tsaya kana kana auna ya muryar ka take ba kai magana da kowa normal kawai mun fahimta sai ta halatta ka jahari ba'd abin li ba'd ashe ya nuna ya halatta tsakanin ku da yan ku yi magana nan ba ta kuli kun fahimta kuma kawarki don kuna waya kai ta maganan ka abun kai ta surutun ka matukar ahimi za ka faɗa ba wani maganan regulation din karka daga murya karka kawai ku ta yi ba fata an fahimci wannan sannan kuma ya Allah yake an tahbata a amaluku wa antum la tashurun wato ana jin tsoron kar aikin ku ya ɓaci a ce aikin mutum yana iya ɓaci shi ne ma sani ba wannan yana ɗaya daga cikin abu mai haɗin mutum ya ɗauka aikinsa an karɓa alhali aikinsa ya ɓaci ya zama cikin amilatun nasibatun tasla Nara, hamiya yana ta yin aiki amma aikin wahala ne aikin banza ya zama cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake wa hum yahtabuna annakum yuhsinuna sun'a suna ta yin abu sun ɗauka mai kyau ne ashe ba mai kyau ba bane shine sai mutum ya je wajen Allah sai ya ashe bai da komi ba wannan yana daga cikin abin da zai fi komi, cin rai da kuma tozarci ga mutum a ranar kiyama mutum ya je wurin Allah ya ɗauka ya yi dakon kaya ya je kawai sai ga ashe yayi bari ashe an kwashe mai amfanin ya ɗauko kaya mai nauyi sai da zai sauke za ka samu ya an kwashe mai amfanin an zuba masa duwatsu ne a duk nauyin da yake jin nauyin banza ya ɗebo saboda da aka rika kiyayewa muna kuma roƙon Allah akan aikinmu a karɓa wannan kuma abin tsoratarwa na gaba da yake nunawa shi ne kana iya yin aiki ba wato sai ka je wajen Allah kawai sai ka samu cewa abin da duk kake tsammani wallahi ba haka ba shine abin da Allah yake wahila bainahum wa bain ma yashtahu suna ta sha'awar za su ga kaza sai suka ga an tare shi ashe ba shi suka samu shine yadda mutum yake da irin fariya da afirin din nan ba su su na Allah ai su ne na kaza su ne na kaza sai kai kawai sai samu ashe kwata kwata ma a can layin baya yake ko kusa da inda rahamar Allah take ma ba zai samu ko mutane waɗanda suka rubi kawunan su rubutu kawunan su sun ɗauka abin da suke yi duk daidai ne a shi suna ta yi kawunan su ne a banza Allah tsare mu da wannan sannan wannan yana nuna mana ashe za mu rinka taka tsantsan akan duk abin da muke kar mu rinka gadana cewa Allah ya karba ta yiwu Allah ya karba amma ya ɓata shi daga baya shi yasa ka ji Allah ya ce hadithat a'maluhum fid dunya wal akhirah an fata aikin su a duniya kuma a lahira ma an jan sake bata su ya yi wallabi na amanu a tsaye Allah wa tsaye rasula wala tubtilu a'malakum kar ku bata aiki shi akwai wanda aikinsa zai iya yin aikin amma sai shi da kansa kuma zai abin da aikin zai baci kuma duk wanda kaga aikinsa ya baci shi ya bata da kansa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك abin da yake komai ɓata aiki shi ne shirka shirka za ta cinye ayyukanka daga cikin ayyuka na addini ba abin da yake da illar busa ayyuka gaba ɗaya kamar shirka sannan bayan shirka daga cikin ayyukan da suke ɓata aikin wani su ci aikinka akwai hasada wa wani shi ma na iya cinye maka aikinka na alheri kana kyashi akan wane ya samu kaza kana kyashi akan wane kar ya samu kaza kana kyashi akan wani ya zama kaza ko kar ya zama kaza wannan duk yana iya sa kai kuma ayyukanka masu kyau Allah ce shi kuma baya na ce wani ne ka tsana shi kar ya samu kana so ka shiga cikin aiki na ni da nake tsara abu in ba wani in hana wani kai kuma ka ce ban isa ba kai ne zaka raba wani bai kamata a bashi ba to kai ma abin da kai bana so yadda ba ka son ta ni ma bana son ka kuma ba wani dole sai mutum gari ba ita hasada ko mutum dama ba wani gari ba ne yin masa hasada ba da shi kake faɗa ba da wanda zai bashi sannan shiga cikin kurumin Allah ne na kaddara saboda Allah ya ce abun ya kasimu muna rahmatar rabbi mutane suna so waye a basu su rinka raba rahamar Allah ne suna so Allah ya ɗauki mulkin su ya ba wani ne ya ce ta rinka raba na nahnu qasamna bainahum ma'ishatan ni ne nake raba rayuwar kowa to kana ji cewa wane da nayi kaza bai dace ba yanzu kana gani kana kana tuhumar Allah kenan da wauta da gazawa bai kamata ya ba wani abu kaza ba me yasa ya bashi ko bai kamata wani ya kama hanyar kaza ba tunda kaga ya kama hanya to sai ka fara jin haushi ka fara neman hanyoyi kana lalube laluben dalilai da za ka yi sai ka dakatar da shi Muna hasadar kuma wa kowa dan gidanku dan uwanka abokin sana'arka abokin karatunka kawarki ballantana kishiyarki waye ne inda za ka rika jin irin wannan har ka yi kokarin da zai sa a danne hanyar wani ko kar hanyar wanci shine hasada kishi daban hasada daban kishi ya halatta hasada ba ta halatta ba kishi ya halatta kuma za ki yin kishi ki iya gwargwadon yadda ya halatta domin ki nuna cewa ke ce za ki haska kar kuwa ta haska ki je ki ta yi je ki ta haska amma in zai kai ga hasada saboda waɗanda suka iya kishi ku lura a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko iyon da kishin da za ku za ku kai irin da gidan matan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda su suna yin kishi akan mutumin da yake kowa ne dole su yi kishi to amma in aka zo kuma maganar addini da mutum suka haɗu kuma sai ka ɗauka kawun ba matan mutum guda ba sannan in kowa ta zo yin magana akan wata nana Aisha in ta zo magana akan Ummu Salama ka ji ta ce ka ai ban taɓa ganin mai basira irin Ummu Salama in tana magana akan shakawa da ta ban ganin ai mai tsoron Allah irin wancan kuma duk kishiyoyin ta haka zaka kana ta faɗa saboda ba hasara amma in ta zo neman nata matsayin kuma nan duka bata san da kowa ba sai idan ta ruge wannan shine kishi shi na musulunci shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa ya mata fada akan ki kishi sai dai ma idan ta yi ya rika fada ya ce gharat ko kun ga kishin babu amma ba ta yin kishi irin wanda zai a fassara shi da cewa akwai hasada wa wanci ta kun fahimci wannan amma kishin mata na yanzu galibi hasada ne hasada Ke sami nake cewa ban taba ganin cikin halittar Allah taba ganin halittar Allah a iya abin da ya bayyana mu da yake da yawan yashi da hasada wa ɗan uwansa in yadda mata suke wa ɗan uwansu ba in zan yi muku da gaske don ku fahimta shi ne yanzu adadin mata waɗanda ba su yi aure ba da adadin mata waɗanda suka rabu da mazajensu su ne suke da kirki sai suka rabu da mazajensu yanzu kuma suna fatar samun mazajen kirki laifin mazan ne ya sa har suka rabu da su amma babu wata daga cikin don saboda ƙarfin imani ya su ke ka wanda kirkin da ya dace da namiji na miji na na cikin wanda ya fi kowa kirki wanda kuma na san tana da kirki kuma ku kuke cewa ciwon kyamace na kyamace ya ba karya ne wallahi ciwon kyamace na namiji namiji ne zai ji tausayin mace ce wannan armala ce tana da ƴaƴa mijinta ya mutu ba zan ji tausayin ta aure ta. sai zai faɗa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya tsaya akan armala to da ni da shi a aljanna kamar haka ce to ba wani sunan ne da zai kai kaurin annabi sai ta hanyar wannan mata ne annabi guda nawa ne ka bari sannan kowa daga cikinku idan ta samu ta riga ta shige daga ciki ta cika da wani ta samu wani ɗan daidai irin wanda take so to fa ba ta neman dalilin da zai sa wata kuma ta matso kusa amma an zo kuma za ta ce ciwon ya mace na ya mace kuma ga mata ne masu ciwo da yawa amma ba za ta ba su magani ba kuma maganin nan gashi a gidanta magani na fi komi sauki duk umarnin da ta yi wa mijinta yana iya taurin kai amma ban da wannan inda za ta zo ka gaya masa duk abin da suke masa yi zai iya saurin ka amma wani a komai sauki su ce ga wancan ina maka wasiya da ita mu nemo lada saboda ciwon ta ciwo na ne Allah ka je ka nemo wanci ka kawo ta mu zaman alheri wancan da ganin ta na tabbata za mu yi zaman alheri amma dai bara to ban sani ba ko ala yanzu al'amari ya fara canzawa sannan kuma babban abin da yake bada mamaki shine ko da mace za ta yarda shi ma wani yana cin abin da yake komai ban mamaki gare ku mata shine ko da mace za ta yarda a ce miji ya aure to za ka ce amma fa banda kawarta duk wanda kake so banda ita sai dai wanda ba ta so karka auro kawata karka auro kanwar kawata karka auro makociyata karka auro wadda na santa take mun aiki a gida duk irin waɗannan kin ga wanda ta ya ta santa kuma ya kyauta taka mata da alheri ke. kuma ba wani alheri da ya wuce miji amma ba za ta taba wannan alherin ta so ya shafi wanda suke kusa da ita ba ko za a yi sai dai a ɗauko abokiyar gabata a bata a wannan al'amari na kai na ban mamaki kuma ƙarshen cin mutunci a duniya a wurin namiji ne zai auro miki kawarki ya gama wulakanta ki ke ko da kullum ko kin roƙa ko baki roƙa ba ko da izini ko ba izini ba kai kin bi kun yi magana da ita kullum kuna tare ba ki so abin da zai raba ya sirri to shi zai ɗauko zai kawo ta yadda ba ma sai kin bi izini ki ba ku zauna tare a cikin cin mutuncin karshe kenan wulakanci da cin amana gaskiya ne ba ga mata duka a duniya ba to kin san su ne ga wanda kika sani lafiya yau lafiya ku kawai sannan an ce ba ka imani ku baya cika har ta yaso wa ɗan'uwansa abin da duniyar ta nuna imanin na ku zai cika akwai ƴar uwarki ne da ta wuce kawarki wanda kika sani ko kuma akwai yar uwarki da ta wuce da ta yar goggonki abokiyar wasanki zo a haɗa ku a gida ɗaya na ku taimaki juna a rufa wa juna asiri kuma imanin ɗayan ku baya ko hadisin ba ka yake bane har sai ya so wa ɗan uwansa ko ban da mata a siya hadisin to a cikin waɗanda yake nema sun hudu akwai akwai akwai yar babban akwai kuma wata kabila a can wani gari akwai kuma kawarki wanda tafi kowace kusa da ke zai aure wace su tafi cancanta da wannan hadisi wanda tafi dacewa da cewa dan uwanka ka so ma dan uwanka abin da kake so na ce ita ce wanda ta kusa da ke ɗin sama ita ce asalin cin amana ka kasa gane wannan karatu wallahi aure sa'an nan kuma ballanta na kuma wanda take karkashin su a ce mai aiki ce to wata kan ma wallahi sai dai ta bar gidan ita ba za ta yi su haɗa inuwa ɗaya da wannan ba ai an gama wulaƙanta ta sai wulaƙanci a ce. to amma wannan fassarar ku za ku yi kayan ku ne a nan shiga ban hana kuma ku ci gaba da fassarar ku yadda kuka gane ni dai har yau ban gane ba ne kawai kuma wallahi ina jini ba zan gane ba ba zan taɓa gane irin wannan fassarar sannan kuma an ce ka so wa ɗan uwanka ba wanda ya fi miki yanzu kusan wanda ya kamata ya ga alherin ki kamar miji ba wanda ya kamata ya ga alherin ki kamar miji yanzu da a ce mijinki in zai aure sai dai ce yana son wata nuna mun fasonta sai ka nuna sai kika ga hoton ka wannan ba ta yi ta ce a wallahi akwai wanda ta fita akwai ta Ba bari nuna maka kika nuna maka hoto yake kai kai kai wallahi ai tafi karfi na ce a zan shiga maka zancen za a samu ta shi ne la yuminu ahadukum hatta shibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi zaki iya wannan yasa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ai wannan lokaci da muke karanta labarin labarin ummu salama ai kun ji labarin yadda aka yi da kuna ra'ayi aisha ta shiga ta fita duk inda ta shiga ta kasa bacci kuka saboda za a auro kyakkyawa ya shiga ta fita ta ɗaga hankalinta saboda zuwa ta yi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai auri wata ta ce to ma irin daura wannan ne aka ce to ki je dai ki ganta ta je ta leƙa ta ganta ta dawo aiki kuka hatta ta ce me yasa ta ce wallahi wata ce za a aure ai kyanta ai ya wuce duk yadda kike tsammani ni kan shi da nan za a maida ni benci kawai na na haka ta ce a'a ni ma fa na ganta ya fa kai yadda kike tsammani nan ta ce ina ce ki ganta na haka ta je ta ganta ta dawo ta ce in mm, gaskiya ne da kamshin gaskiya amma dai bai kai yadda kike faɗa ba kowace mace in dai har mutum yana so ya zauna lafiya da matarsa ko tana da kyan sai ya bakanta sai ya ce gata nan kawai dai za a lallaba amma kyau ka tsaye a duniya awa ai an gama tun da aka zo kai ai an mutu kyau shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ma ai muku ƙarya so da zauna lafiya kyau akan ki ya ƙare shikenan Allah kyauta Allah nuna mana ranar da za ku fara son kan to amma da gaske kamar yadda nake kishi ba laifi bane wannan duka ba laifi bane shi yasa in kuma ta ba a karatuttukan suratul ahzab kun yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kishin su kuma annabi bai hana su ba kowa ta taka iya rawar da za ta iya ita kishi hasada ce karki hasada kuma da take da muni shine ta baki da kuma ta aiki yawwa yadda zai zama hasada shine idan zaki zage ta ko za ki rika aibanta ta gaban mijin ko za ki rika yin sharri da kisisinar da za ta sa a ce ita ki dusa shi ta? to wannan kai amma ki san da za ki yi competition da ita ki zama ke ce a gaba ke ake ji wannan biki abin ki dama haka ake so saboda abin da za ki aikata masa alheri ne to kuma Allah ke fasta bikul khairat ku ya wajen alheri wannan duk ya halatta kuma daga gaske ne miji ki zai aure ki iya kokarin ki kare amma in kika gane abin da ya fi karfin ki sai ki hakura kana sani kawai na kana tsora muku abin da ba za ku iya ba wai in ce ku so ƴan uwanku ba za ki iya ba tun da ba za ku so su bakar Allah ya sa ku so sai ki so kai ki iya yanda za ki amma in kika ga ya matsa ya ce sai yayi to nan sai ki sallama wai saranda or die yawa karshen ta kina ko kai saranda ne ko karshe sai dai ka mutu shi yasa wasu saboda rashin gane wannan sai su ta yin abin da zai ta karshe sai ita ta bar gidan wa waccan kuma daga baya su nuke ta bugu waya nan don Allah ka taimake ni ka ba shi hakuri saka mace ta fama da irin waɗannan ita za ta je ta yi rawarta ta yi kiɗanta ta yi auren ya mutu kuma daga baya ta zo ta ga ba zai saurare ta ba a ƙarshe sai ta zo ta yi ta roƙo duk wa'azin da za ka yi ba ta ji ba amma yanzu tana so kuma ka yi wa mijin wa'azi akan ya dawo da ita to Allah ya kyauta an ta haɓata a amalukum wa an tum la tashkuru kar aikin ku ya ɓaci alhalin ku ba ku sani إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله حقيقة وأن suke kwantar da muryoyinsu a inda annabi sallallahu alaihi wasallama idan suna tare da shi ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa wadannan su ne wadanda Allah ya tantance ya jarrabe zukatansu kuma suka ci jarabawar har Allah ya tura musu takawa wannan ya nuna cewa qulubuhum li a shi takawa a zuci take a cewa ne ya kwana tsoron Allah saboda an ga yana aiki kaza sai dai alamomi na tsoron Allah amma asalin takawa a ina take a zuci wala tazakku anfusakum huwa a'lamu man taqa Allah ne ya sani tunda abin da ke cikin zuciya ba wanda ya sani sai Allah Allah ne ya fi sanin waye ne takawa amma ana gane alamomin takawa alamomin takawa shine yawan sa'a wa Allah da kuma rashin sabon Allah shine alamar takawa yawan yadda aka ka damu da yi wa Allah sa'a. to alamar cewa zuciyar tana da kyau kenan yawan yadda aka ga kana nesa da sabon Allah alamar cewa zuciyar tana da kyau kenan amma yadda aka kana nesa nesa da ayyuka na ibada to karancin tsoron Allah kana kusa kusa da sabon Allah karancin tsoron Allah shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake attaqwa ha huna taqwa anan take taqwa anan take أولئك imtahana Allahu qulubahum bit-taqwa shi kuma takawa sai an tace zuciya kafin ake samu kafin ake ganewa ba haka ba ne ta kawa yake zuwa sai ka yi abin da zai sa a yi jarabawa sai ka ci jarabawar kuma a cikin zuciyarka ake jarabawar kafin sai Allah ya sa maka takawa ذلك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى sannan ashe asalin takawa Allah ne yake sa wa mutum ba mutum ne yake sa wa kansa ba shi sa yake jarabawar Allah ne لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم dan wancan asar da muka faɗa na Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi yana nuna mana cewa idan akwai wani aiki na taɓo, wanda kai hankalinka baya ma zuwa kansa na ka yi tunanin za ka aikata ba harkar ka bace ba a jarrabe ka da shi ba ballantana a ce ka ci jarabawa wannan ba za ka samu wani lada a kai ba yanzu misali ba ka shan giya ko ka taɓa jin marmarin giya ba saboda ba ka inda ake ta'amuli da giya kuma alaka ba ta taba sa ka inda ka je aka jarrabe ka a gaya ya imanin ka yake ba a kan giya ana fahimta to irin wannan duk mutanen da suka sha giya kai ba za a ce an baka lada kai baka sha ba amma idan ka je inda ake shan giya kuma kaga wasu suna sha sai kai ana ce maka ba kauye sai kuma kai baka sha ba kai rayuwa a irin wuraren da giya ta zama kamar ruwa kuma kana da abokai suka riƙa makatai ko kana aikin soja ka je inda sojoji suke yawan shan giya kuma kai ma gashi kana da damar da za ka sha kuma ba kowa a wurin da zai hana ka kai ma da ka ɗanɗana kuma kana ganin waɗanda suka sha idan ransu ya ɓaci idan suka sha sai ga sun zama ƙorai sun daina kai ma kuma kana da damuwa za ka ce ka sha mana za ka daina jin wannan damuwa ko kana jin tsoron a fita aka ce ka sha giya zaka ji zaka daina jin tsoro sai ka ki ka sha to wannan shine in ta hana Allahu qulubahum li taqwa zaka samu lada Kana fahimta kana jira baka da alaka da gwamnati kana jin labari akan ana sace kuɗin gwamnati kace oh wannan su je can sai dama harkar ka kawai gaban ka kace wannan ba za a rubuta lada da kai akan batun cewa kai baka ci kuɗin gwamnati ba amma in ka je cikin gwamnati ma'aikaci ko ɗan siyasa ko wani jami'i ko ɗan kwangila sai zama ga inda za a haɗa tare da kai a ci arziki kuma kana ganin wasu suna ta ci ana ta rabawa sai kuma ba a raba da kai ba za ka ce ga naka ko ga kai ma yadda za ka yi kai ma ka samu naka to kai sai ka iya to shine imtahan Allahu qulubahum taqwa gurgudon yanda su aka ba su a can suka ci gurgudon ladan da za a rinka ruka baka akan kai baka ci ba saboda ka samu damar da zaka ci baka ci ba haka da kowane laifi ma koyi lissafi da shi kuna fahimta ba za a baki ladan zaman aure da haƙurin zaman aure ba idan baki yi aure ba amma wanda ta yi aure mijin da ya mata ba daidai ba sai ta yi haƙuri irin wannan abin da ake faɗa ko ta samu daman da za ta gallaga wa mijin ko ta samu daman da za ta haƙince shi ko ta samu daman da za ta ci amanarsa sai saboda Allah sai ta riƙe ba ta yi ba sai a riƙa rubuta mata lada saboda wacce ta samu damar ta yi ita kuma ta samu damar ba ta yi ba kai a rika ta lada yawan yadda aka rubuta ma wancan zunubi ita kuma yawan yadda za a rika rubuta masa lada ana fahimta ko wannan shine imtahana Allah qulubahum littaqwa duk laifin da baka ji sha'awar yin sa ba kuma bai tarsu a zuciyarka ba to wannan baka da kaso a ciki shine maganar Umar da cewa waɗanda suke sha'awar laifi amma kuma ba su yi laifin ba su ne waɗanda Allah ya tantance zukatansu ga takawa wannan shi yasa wai ka ce za ka koma gefe inda ba a sabon Allah wannan ba wani abu bane ba wani matsayi bane na imani san bisa ku koma cikin daji inda kwaskwata ba a sabon Allah saboda duniya ta ɓaci ah. sanan da ce da yan boko haram a zauna inda ake sabon kai baka yi sabon ba shine inda hana Allahu qulubahum littaqwa saboda irin ku irin ku ne za ku gyara masu sabon su daina amma in kuka koma daji yaushe za a gyara nan ba ta ake gaba da bashi ba ba a taba gyaran abu ba a shiga ciki ba sai ka shiga ciki idan Allah ya tashi turo annabawa a kasashen da suka lalace ya ce su daga wajen su yi wa'azi ko a cikin su za su rayu a ciki za ku je wata ce da je ka suna cikin aikin da je hana su wannan shine inda halallahu qulubahum littaqwa sannan wannan yana nuna gurgurdon yawan gurgurmayarka akan a irin waɗannan abubuwa na rayuwa waɗanda shaidan yake kama ka hari da su yawan ta ke النبي صلى الله عليه وسلم يجي المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على اذاهم. مؤمن اللي يجي لو نتعرى دبوتا دينا شاكو إدرس ينا مؤاملة دبوبر مياتس كما ينا حقولي دا ينا يشوتر لشيء يتكي يافي alheri sama da muminin da shi baya mu'amala da mutane kuma baya hakuri da cutar wasu. Subhanallahu qulubuhum li shine ya zama an haɗa ku tare da waɗansu kai ka ci jarabawa su sun faɗi shine lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara kuma suna da lada mai gina ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ya waɗanda suka yi imani kar ku ɗaukaka sautukan ku sama da sautin annabi wala tajharu lahu bil kuma kar ku rinka bayyana magana gare shi ka jahari ba a bikin lima kamar da kuke bayyana wa juna an ba a amalukum saboda kar aikin ku ya tsubaci wa tumla ta shiru alhali ba ku sani ba nan da ne yaquluna kuma inda rasulillah hakika waɗanda suke kwantar da sautokinsu suke saukar da muryoyinsu a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yin kasar da nasa ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa wadannan sune wadanda Allah ya tace zukatan su da takawa lahum maghfiratun suna da wata gafara ta musamman wa ajrun azim da kuma lada mai girma wannan ita ce fassara da kuma tafsirin waɗannan ayoyi Allah albarkace mu da su da kuma wannan sura gaba daya da ma alqur'ani gaba daya da dukkan maganganunsa baki ɗaya. abinda muka faɗa daidai kuma Allah ya ba lada kuskure kuma Allah ya fi mana za mu yi addu'a ta musamman tunda muka zo muka fara karatu ba mu yi addu'a ba ko za mu yi addu'a ta musamman musamman kuma za mu duka kawunanmu da bukatun mu kowa shi san sai ya faɗa a cikin zuciyarsa tsakanin shi da ubangiji sannan kuma mu sa wata baiwar Allah da take cikin wannan majalisin da take cikin wata damuwa da kuncin da aka jarrabe ta da shi a cikin zuciyarta dangane da iyalanta da zuriyarta muna fata Allah ubangiji ya kawo masa sauki da sauki Allah ya kawo albarka a cikin ɗayanta da zuriyarta ya kuma kwarage masa bakin ciki da damuwarta ya mayar masa da shi farin ciki kafin mu je ga addu'ar suna son karawa dukkan wasu daga cikinku da suke da damuwa irin wannan ba ita kadai ba ce ta yiwu kowa da irin tasa damuwar ita ma kafin ta faɗa in ta ganta ba za ka san tana cikin irin wannan damuwar ba Ko mu sani mu halin yanzu bayi ne kuma Allah zai ci gaba da mana mu'amala ne a matsayin bayi shi kuma ubangiji amma idan Allah ya tashi mu'amala da mu matsayin mu na bayi ba shawara zai da mu ba abin da ya ga dama zai da kuma duk yadda yin nan daidai ne idan zan ba ku misali don ku gane abin a takaice shine idan akwai awaki a gidanki ko akwai kaji ko agwagi ko tattabara da kike kiwo idan kika zo kika kama uwar ki yanka waɗannan 'ya'yan sun isa su yi kuka cewa kin zalunce su kin yanka uwarsu idan uwar sai kika kama ɗan zaki yanka a na bane za ku iya kuka a kan cewa kin zalunce ta kin ɗauki ɗan ta kin yanka duk akuyar da aka yanka a gidanmu ba uwar wata bace za tambayar ku duk akuyar da aka yanka ko taure ko rago ba ɗan wata ne? wancan ɗin mun san yadda ta ji amma mun ɗauki alhakinta saboda haƙƙinmu ne namu ne ya yasa mu ba za mu miƙa wuya ga Allah irin yadda mu akuyoyi da tumaki da tumakai suke miƙa mana wuya mu yadda muka gana ma da su ba Sani yadda take gidanka sai ta haifi bijimi sai ka zo ka huda mata hanci sai ka sa mata wani abu sai ka tafi da shi huda ai ɗanta ne tana gani amma za ta ce an cuce ta ba za ta ce ba saboda ita tana kamar baiwar ka ce ita mallakar ka ce mu mallakar waye wannan saniyar da ka yanka ai ka halice ta kai ka gina gangan jikinta Allah madaukakin sarki ya ce na hannu da rizuku kuma wa iyahu mu muke azarta ko muke azarta su Allah ya ce mata Allah kuma da al'adu abincin da nake karwa ku ku ci su ma ku ci daga ciki ba ku ke ka ba ku ke ciyar da su ba wa ma amilat ku aidihim Allah ce ba aikin ka ne yayi su ba kuma ba kai kake ci da su Allah ne yake ci da su amma ya yarda ka ɗauka ka yanka ba kai laifi ba kai da Allah yake ci da kai kai ya halice ka ya ɗauki nauyin ka ya iya tashi yin wani abu da wani sai <clears throat> kuma za ka rika ji kawan bai maka daidai ba duka mu bayan Allah ne tabbas wance yarki ce ta fada a jarabawa tabbas wani ɗanki ne ya fada a jarabawa amma sunansa ɗanki amma kuma bawar wani bawar wani ne kuma baiwar wani ce to yaya wani nan ba zai yanda ya ga dama da ita ko ya yi yanda da ya ga dama da shi ba kai naka Allah wato yawan yanda muka mika wuya ga Allah yawan yanda za mu zauna lafiya idan a idan ka akwai akuyar da za ta daga hankali ko saniyar da za ta daga hankali saboda an tsaga anta to tana kusa da ita ma za a yanka ta ba tana kusa da za a kai ta kasuwa a sai da ita in ta ci gaba da rikici za ta zauna lafiya amma yawan yadda ta miƙa wuya yawan yadda za ta zauna lafiya Allah yana so idan ya yi kaddara a cikin mu miƙa wuya gare shi sannan muna yawan gaya muku cewa duk abinda ake karanta ra'ani amfani irin wannan tafsirin da muke zuwa can duk jarabawar da za a taɓa yi miki musamman kuma da abin da yake taga muku hankali shine jarabawar iyali na mijinki ko na ƴaƴanki ya fi ɗaga muku hankali zama da komai amma ku sani an yi wa wata wanda ta fi daraja kuma in ta yi addu'a za a fi karɓa an mata fiye da abin da aka yi idan jarabawa aka yi miki akan buji matsiyaci wanda shi ba ruwansa da ya ji wa'azi balle ya gyara ko kuma ya ji wa'azi ya yi saurin kai ko ya cutar da ke ba za a yi miki irin na matar fir'auna ba ita mijinta a zamanin ta shi fi kowa ga wurta ke mijinta a yana faɗa da ke ne ita ko mijinta yana faɗa da Allah duk matsalar da za a biki na gidan aure wallahi da kai na ake yake tumra ake fir'aun sai mun yi muku tarihi sannan wanda kuma za a yi mata jarabawa daga cikin ku akan ƴaƴa wadda za a yi mata jarabawa a kan yaɗa ai ba za a yi mata jarabawa a kan irin wanda aka yi wa annabi nuhu alaihi salam idan matarsa a lokacin uwar yaron da ya ce wa babansa ni ba zan bi addinin ka ba sannan idan kai mahaifi ne ba za ka kai shi annabi nuhu yadda ya ji a ransa ba shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma yau ga ɗansa na cikinsa ya ce da shi ga awi ila jabal ya su mu minar ba zan bi wannan jirgin ruwan ka ba ba zan bi wannan ubangijin naka ba ni dutse zan je ba kuma ba kawai a sauran a ranar asalin biye din inda aka zo ranar faɗin ƙarshe zan ya ce masa ba ni ba sannan idan matsalar ki da iyayenki ne ya yi zaki ce da annabi ibrahim Allah ya ce na zaɓi ibrahim ya zama halil billah amma mahaifin da ya haife shi yana haɗa baki da mutane a waje akan a ƙona shi a cikin wuta ba a masa duka ba ba a kore shi a gida ba kuma yana yaro matashi amma uban ya haɗa baki da su kuma shi da kansa yake fa alquhu fi jahi ku jefa shi a wuta kuma haka aka yi ya tsaya kuma a cikin layin yan kallo ana jefa ɗansa a cikin wuta duk jarabawar da Allah zai maka in a cikin famili ne ka rinka karanta tarihin annabawa ka karanta za ka gane wallahi naka mai sauƙi ne imani da ƙaddara shi zai sa ka gane cewa a wani mutum da ya zo wannan duniyar wai da Allah idan ya tashi masa abu sai ya rinka masa irin yadda shi yake so a irin yadda Allah yake so zai yi kuma tun da kaddara sirrin Allah ne baka so to wai ne me yasa me yasa to wance ita ba a mata irin wannan jarabawa ina ruwanka kai bawa shi bawa ke baiwa ita baiwa kai zaka ga ubangiji ya zai a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi jarraban ila alheri da ya baki lafiya ya hana ta kin tambaye shi me yasa ni ka bani ita kama ta da ya baki kuɗi ko rufin asiri ya hana ta kin tambaye shi me yasa ka bani ka hana ta da ya baki miji ita ya hana ta kin tambaye shi me yasa ya baki ita ya hana ta da ya baki su ƴaƴan akwai wanda za ta ce ya Allah ko ba mai albarka ba da ni dai ka bani ɗa ni ma in haifa akwai wanda za ta yi wannan addu'a ni dai ka ban a ce za a ce mun mama amma ke yanzu Allah ya baki kuma zai yi wahala Allah ya jarabe ki ya baki ƴaƴa guda uku duka uku su lalace ida ce ɗaya ko biyu sai a bar miki kuma wani ko wata na gari wanda ita kuma za ta zama tana share miki hawa mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu masu nema ne kuma ba ma zuwa wurin nema kuma mu ce ga abin da za a bamu sai dai mu nema shi ko mai bamu sai yi da ne zai bamu mai dace da mu ba mu san kanmu ba na mu san me dace da mu sannan waɗansu ƴaƴan fa da Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna waɗansu ƴaƴan idan ba a jarrabe mu da su sun dangarce ba fa ko kuma wani alherin da da ba za mu samu ba sai an je lahira ne sai a buɗe sai ka gane ashe gara ma da wani ya zama haka yayin da Allah ya saka maka shi Allah yadda yake mu'amalar bawa yana yi da iliminsa ne ba da ilimin bawa wanda yake kowa cin gajiyar rahamar ubangiji ne wanda ya iya sallama wa ubangiji sai yadda kake so ka yi da mu tabbas akwai bakin ciki akwai damuwa duk ɓaci ne kowa yana so a masa kaza amma Allah yake a tambaye ka sa insani ma manna yanzu duk abin da kake so ne zan maka ba abin da kake so bane Allah zai maka to abin da ya maka ba daidai ba sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka bar wa Allah na fahimtar wannan so layi wannan ne ne ya zama wato matashiya gare ku duka akan jarabawoyi yadda ake mu'amala da jarabawa shine yawan tawakkalinka yana taimaka maka wajen magani ciwon zuciya shi yasa aka kirga cewa statistically adadin musulmi masu matsalar ciwon zuciya yana ƙasa da adadin kafirai masu ciwon zuciya saboda imani da kaddara din galibin musulmi su ne wanda ga babban damuwa da ya kamata mutum ya iya kashe kansa ma a kan yanzu adadin waɗanda suke kashe kansu su sun sa mutum ya mutu gaba ɗaya ya ji wannan duniyar ba wurin zama ya mutu a cikin kafirai ne suka fi yawa saboda shi bai da imani da kaddara kai da kake da imani da kaddara sannan kuma duk bacin mutum ba a rana ɗaya ba Allah ya dama yana da shi mu shi ya akwai wani karatu da na yi a wani gari wanda yake cikin abin da yake karfafa mun gwiwa akan harkar da'awa da kuma zuwa duk inda Allah ya sa ka samu dama ka je ka isar da karmar Allah. Sai na yi karatu sunan karatun albishirin ku nigogi saboda garin akwai nigogi akwai yara ɗan iska akwai matan shaye-shaye akwai ɗan kowace tsiya akwai sai dai wannan karatu akan irin waɗannan nai suka aka ci sanarwa ga sunan sai suka zo suka taru suka ji mai zan faɗa yau nan zazzage su zan yi wa dai sai dai ta gaya musu cewa kofar Allah ta karɓar tuba a buɗe take kuma Allah yana kiran kowa ciki har da su su zo Allah zai karɓe su